Wannan al'amari ya jawo cece kuce tsakanin 'yan kamaru da dama, bangaren gwamnati da na 'yan adawa zuwa fararen hula da shafukan sada zumunta waɗanda suke ganin cewa fitar da maƙudan kuɗaɗe domin gina ma ma'aikacin gwamnati gidan biliyan biyu har da ma motar hawa mai tsadar miliyan ɗari da ashirin bai dace ba. Duba ga yadda ƙasar ke ɗauke da ɗimbin bashi a kanta, tana kashe kuɗaɗe ta hanyar da bai dace ba. da matsalolin da ke gabanta kamar rashin ingantattun ababen more rayuwa musamman a wasu yankunan ƙasar. Philip Nanga, shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam mai takin Amond Avenir. A Kun san irin wahala da mutane ke sha musamman a birnin duwala a damuna kamar yanzu hakan nan. ya gwamnati za ta bar gyaran hanya domin ta gina gidan zaman mutum da kusan biliyan biyu na kuɗin sefa. Charles Jikam, ɗan jam'iyyar adawar MRC. Nous ne pouvons pas parcourir 300 mètres sans tomber dans des nids d'éléphants. Wannan rainin hankali ne, ku 'yan jarida kafin ku ƙara sonan anguwan nan, kun ga irin wahala da kuka sha saboda mummunar hanya. Bai da haka ga matsalar ruwan sha da wutan lantarki ballantana samun kuɗin eh, sayan magunguna yayin da ake fama da rashin lafiya. Euh, A gaskiya euh, wannan rainin hankali ne. Et si de consideration euh, pour leurs compatriotes. Ayan Luke ya samu goyon baya daga jam'iyya mai mulki ta RDPC. Jean-Claude Youth na ɗaya daga cikin magoya bayan wannan ra'ayi. Le président du Conseil économique et social shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa kamar sauran manyan jami'an gwamnati na da damar mallakar gida na aiki yin haka bai saba wa shari'a ba saboda haka sai mun ga an fara wannan aiki sannan eh, mu tabbatar da wannan labari baya da haka gadon kun duba wannan takarda da aka yada a yanar gizo-gizo babu tambarin wanda wato aka baiwa euh, umarnin kwangilar din don haka sai a yi la'akari da gaske euh, Vous, vous avez aussi remarqué, il ne vous a pas échappé, que ce document n'est pas signé. pas le maître d'ouvrage. Ba karo na farko ba ne da 'yan siyasa da ƙungiyar fararen hula ke ƙalubalantar yadda gwamnati take kashe maƙudan kuɗaɗe ta hanyoyi da basu dace ba. Ita kanta gwamnatin ƙasar ta bakin firaminista na neman rage kuɗaɗe da take kashewa wajen ɗaukar ɗawainiyar ministoci da sauran jami'anta. Ga kuma kuɗaɗen da kamaru ke kashewa na matsalar tsaro a arewa mai nisa da arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Abun sani a nan shine Iron League ya kasance a matsayi na biyar bayan shugaban ƙasa Fulbiya kuma shine ɗaya daga cikin waɗanda suka fi jimawa kan madafun iko a mulkin Fulbiya tun 1983. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.